Tamowa a zahiri ta yi shahar yara daga haihuwa har zuwa watanni 59 wani al'amari ne na rashin samun isasshe da ingantaccen abinci ba wai sai yaro yana da rama ne za a ce yana da tamowa ba hatta wasu yaran masu kibar ma da ta huce misali na iya kasancewa cikin tamowa da mata masu juna biyu. Wane ne irin kalar tamowa da ake samu? Akwai yara masu matsananciyar tamowa da wa'inda suke tsakiya da kuma wa'inda baya ga tsananin da tamowar ta su yi kuma tana da sarƙaƙiya sosai. Idan tamowar yaron bata tsananta ba ana iya rajistan shi a nan krenas amma kuma idan abin ya huce hakan sai dai a kai shi kireni. Irin yanayin tsanantar da muguwar tamowa ke nunawa su ne wasu kuraje-kuraje da ke hutuwa cikin ƙahuwan yaron da hannuwan shi da huskar shi da ma sauransu. Haka zalika ciwon na tamuwa na iya haduwa da wasu cutuka kamar su masassarar cizon sauro da su cutar anta da makamantansu. To, wa'anne irin sakamako tamuwa ke haddasawa? Akwai tsimbirewa, wato yaron baya girma, yaron da ya sha fama da tamuwa baya girma sosai kamar sauran warin shi. Abin da ya yi muni shine yaron baya da ilimi, tamuwa na sa yaro kwata-kwata ya rasa ilimin shi. To, yaya yanayin tamuwa ya kasance a nan a Gades? Kamar yadda ƙididdigar ƙungiyar Smart ta bayyana a watan da ya shige, akwai matsala sosai domin yara daga haihuwarsu zuwa watanni 59 masu fama da tamuwa a nan a Gadas sun yi na sauran jihohin ƙasa yawa domin kasonsu ya kai kishi goma sha hudu a cikin ɗari. Dalilan wannan al'amarin suna da yawa ga matsalar al'umma da ke fama da matsalar ƙarfin hini da kuma matsalar bakin haure wadda ta nuna cewa bukatar tana da yawa kashi kuma ma'aikatar ministan kiwon lahiya ba ta la'akari da hakan ba ko da gwamnati na ƙoƙarin taimaka ma al'umma hakan ba zai yiwu ba saboda kullum mutanen karuwa suke yi kuma ma'aikatar ministan kiwon lahiya ba ta yi rajistan su ba haka zalika akwai matsalar rashin samun kungiyoyi masu zaman kansu wanda ke tallafawa a fannin rigakafin cutar tamowa saboda sun rihe kohohinsu